ƙirƙira wanda ba daga taskar manzan Allah ba to wannan ta zama bid'a diniya irin ta ce ake zargi da aka ce kullu bid'atin dalala amma ba irin waccan ba za ka fahimci wannan a wannan magana ta wannan malami dan malikiya da ya ce tariqatun fiddini ya faɗi wannan dan ya fitar da me tariqatun fid a'a tariqatun fiddini wata hanya a addini muhtara'a wadda aka kago ba ta faru a baya ba yanzu mutum ya fara da can babu ita yanzu mutum ya kago ta to zahi shari'a kuma ta yi kama da shari'a ta yi kama da hanyar shari'a kaga bid'a ta yi kama da me shari'a a ah, salati ne Allah kuma yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi zikiri ne Allah kuma yace ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wasila kaga ta yi kama da shari'a amma inda rikicin yake sigar da aka yi salatin da ita ba daga bakin manzan Allah take ba manzan Allah ya koyar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai wani ya kago wani salatin da ba wannan ba da suna ko salatul fati ko salatun tunadina ko as-salatun nariya kaga duk waɗannan ba daga bakin manzan Allah suke ba amma mai yi zai ce me yake yi salati kaga yayi kama da shari'a amma kuma ba shari'a bane ba shi yasa shi Shehu Usman da yazo a cikin Ihya Sunna wa Kamadul Bid'a sai ce ihdasu amrin fid dini yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kagar da wani abu cikin addini wanda yayi kama da addinin amma ba addinin bane yayi kama da addini salatul fatiha yayi kama da addini amma ba addini bane tunda ba daga bakin manzon Allah ta gangaro ba salatun jina da salatun nariya sun yi kama da addini azumin watan rajab na tsofaffi ya yi kama da addini amma kuma da ba daga manzan Allah yake ba addini bane ba dan haka tariqatun fi din mukhtara'a tudahi shar'iyya idan ka tambayi dan bid'a me yasa kake zai ce aljanna yake so samu zai ce ibada yake lada yake ma. sai ce yi kusa da bisuruki alaiha almubalagatu fi ta'abbud lillah wato abinda ake nufi wajen kago wannan hanya kaiwa matuka wajen bautar ubangiji duk mai bid'a zai ce so yake samu lada so yake ya kai matuka wajen bauta ga ubangiji to anan ba za ka yi masa inkari ba sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abin nema ne domin Allah baya karban aiki sai da niyya innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma niyya kadai ba ta sa aiki ya zama kyakkyawa sai kuma yan aikin ya zanto manzon Allah ya san da shi dan kai kyakkyawan niyya akan aikin da manzon Allah bai koyar da shi ba wannan kyakkyawan niyya ba ta tsirar da aikin ba ina fata mun fahimta mutum ya zo zai sallah azhar sai ya raka a biyar tambaye ce ta kyakkyawan niyya ne alheri nake so in kara da haka sai na kara a daya kyakkyawan niyya za ta tsere da shi wannan sallar ta zama karbabbiya ya zo azumin watan ramadan sai ya yi talatin da biyu a tambaye shi me yasa ne kuma yau sallah kana azumi ce wallahi so nake waye fa na kowa wani ya yi talatin ne yana so in yi talatin da daya kyakkyawan niyyan nan sai ta sa aikin ya zama karbabbe ya je dawafi a madadin kewaye bakwai sai ya yi kewaye goma ya ƙara uku wannan sai sa karɓi dawafinsa ya je sa'ayi a madadin ya yi guda bakwai sai ya yi takwas ko bakwai da rabi sai a karɓa sallan magariba sai ya yi raka uku da rabi in zai iya wa a yi rabar raka'a ko ya yi raka'a hudu kaga dai ba za ta karɓi ba a sai kyakkyawan niyya ba ta sa aiki ya karɓi, sai aiki ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a nan za ka samu da yawa daga cikin mai bid'a yana da kyakkyawan niyya amma inda ya kuskure hanyar yin aikin ita ko kyakkyawan niyya daban hanyar aiwatar da aiki daban idan hanyar aiwatar da aiki ta yi kyau to sai kai kyakkyawan niyya abu in sun haɗu sai aiki ya zama karɓaɓɓe amma kana da kyakkyawan niyya hanyar aiwatar da aikin ba ta da kyau dan manzo Allah bai koyar ba aikin ba zai zama kyakkyawa ba a'a kana da kyakkyawan aiki amma niyyar ka ba ta da kyau kayi niyya dan wani Allah ba zai karba ba ko da aikin irin na manzan Allah din ne sai abu guda biyu sun haɗu da juna dan akan wannan aka gina ma duk ibadar duniya an gina ta ne kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar la ilaha illallah da take nufi karka bauta kowa sai Allah kuma dan shi zaka yi ibadar kalmar muhammadur rasulullah tana nufin karka yi ibadar sai yadda ya koyar ko Allah kai wa bauta da abinda manzan Allah bai zo da shi ba Allah ba zai karba ba kuma ko abin manzan Allah zo da shi sai ka bauta wa Allah amma da niyyar da ka gwama wani tare da Allah kuma Allah ba zai karba ba a shi waɗannan ababe dole mu yadda da su dole mu karɓe su Don haka dai ita bid'a fariqatun fid dini hanya ce a addini wato ba a cikin rayuwa ba muhtara'a Don a cikin rayuwa manzan Allah ba wa mutane su gege abin da ya sani ya faɗa wanda bai sani bai shiru amma cikin addini kuma su mutane ba su yawa manzan Allah su gege abin da manzan Allah ya faɗa shi za a yi wanda bai faɗa ba kuma ba za a yi ba dan rayuwa tana da faɗi wani garin daban an kawo naman dabo daga wani gari aka ajiye ga manzo Allah ya ci Khalid bin Walid ya ja akwashin gaban shi ya dan dan ya ga manzo Allah ya shiru bai ce masa bai sai ya ci gaba da ci aka tambaye manzo Allah me yasa baka ci bai ce babu shi a garin mu dan haka sai ta take kyamarsa bai taba ganin shi ba babu shi a garin su lamari ne amma tunda tunda bai yi inkari ba ya nuna za a iya mai za a iya ci mutane suna kililin dabino maza Allah ce dan me kuke kililin dabino kuna bata kanku lokaci manoma ƙwararru ta fuskar dabino suka ce da manzan Allah yo aiko yana amfani sai ce yana amfani suka ce eh gashi an sa gonar wani yayi ai mutane suna yin sai ce ku kuka fi sanin yadda kuke harkokin ku na duniya ku je ku yi kayan ku amma a lamarin addini ibada zikiri salati azumi ba wanda ya sai ce komai sai manzan Allah duk wanda ya kirkiro wani abu daban ba wanda manzan Allah zo da shi to yayi kuskure dan haka lokacin da Umar dan Khattab ya ce ni'matul bid'atu hadhihi shi yana magana akan bid'a a ma'ananta na lugha ba a ma'ananta na shari'a ba yaya bayanin abin yake yadda abin yake shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa hadisi ya tabbata cikin Bukhari ya tabbata cikin Muslim a lokacin sa hadisin Ummu Aisha ya fito ya fito bayan sallar Isha'i masallaci umma na aisha ta zo ta shimfiɗa masa tabarma bayan mutane sun yi isha'i kowa ya tafi gida ta shimfiɗa masa tabarma a masallaci cikin azumi ne sai fito ya sallar tarawihi sai waɗansu mutane suka gaishe sai suka bi shi suka sallar tare da shi washe gari sai suka tsegunta wa mutane jefa manzo Allah ya fito ya sallar da rabin mulki aka ce haka ne sai adadin mutane ya karu manzo Allah ya fito ya ga mutane sun karu sama da naje bai sai kuma ba sai ya sallar tare da su washe gari adadi ya kara karuwa a dare na hudu sai mutanen suka cika suka yi dafifi hatta ba ka bihimul masjid har masallaci ya musu kadan sai manzo Allah ya ki fitowa har suka yi ta sai as-sala as-sala manzo Allah ya ki fitowa sai da aka wayi gari da safe yace na abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kar in zo in fito mu ci gaba da yin sallan tarihin nan a wajabta muku ita in an wajabta muku ko ba za ku iya ba tunda manzon Allah ya sallate ta hasso uku tare da jama'a ya nuna yin sallan tarawihi a cikin jam'i menene sunnat amma me yasa manzon Allah yake fitowa a yi tare da shi jin tsoron a wajabta a yanzu in ni na fito ko kai ka fito sai ka ce kai kuma kai ma gobe kai ka fito dan kan jin tsoron a wajabta kai kuma ya ba maka wahayi malaika jibril bai san hanyar gidanka ba saboda haka ne yana ka a ciki ina jin mala'ikan mutuwa ne da ya san hanyar gidan kowa amma ba gidanka ba to kaga anan kai ba za ka ce ba kai kuma ba za ka fito ba to amma da manzon Allah ya daina fitowa din sai kuma sahabbai suka ci gaba da yin kayan su a gida a hankalta ba za su fito kuma su iya nada wani ba amma sun yadda cewa yin ta a cikin jam'i sunna ne amma manzon Allah baya son ya fito dan kar a wajabta har ya bar duniya ba a ci gaba da yin sallar tarawih kuma a cikin jam'i ba sannan abubakar siddiq ya zo ya shekara biyu ba a tarawih cikin jam'i lokacin umar dan khattab mutane suka zo masallaci wani lokacin sai ga mutum biyu sun sa mutum ɗaya musulmanci wasu sun ga mutum biyar sun sa ɗaya musulmanci sai ɗaya daga cikin sahabbai sai me zai hana wannan jam'in ɗaya biyu uku da suke sallan nan ta dare a haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya sai aka haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da Umar dan Khattab ya fito ran gadin dare sai ya ga suna yin sallah sai ya kalli sai ce ni'matul bid'atu hazihi madalla da wannan fararren abu a nan fararren abu wanda ba ya da asali cikin addini ko wanda yana da asali amma an kwambi ba a yi shi ba yanzu aka zo aka jaddada shi wata ma'ana ta farkon ko ta biyu to ita umar dan kaddabi ke nufi ita umar kaddabi ke nufi dan idan ka ce ba a taɓa yin tarawihi ba wancan hadisin na bukhari da muslim zai kare ta ka hadisin ummu na aisha dan manzon Allah yayi haddare uku ko so ɗaya manzon Allah ya yayi ya ba da shar'anci ballantana ya ta haso nawa haso uku shar'antuwa shar'antuwa shar'antuwa ke to amma ya daina dan kar a wajabta daga ba sahabbai ba su ba su lura sun targa ba sun ci gaba da ba kuma su lokacin Umar dan Khattab kaga jaddada abin aka yi ba kirkiro su aka yi a karan fari ba to sai Umar dan ya yi amfani da kalmar bid'a bi ma'anaha lugawi la bi ma'anaha shar'i yayi amfani da kalmar luga a ma'ananta na luga kalmar bid'a a ma'ananta na harshe ba a ma'ananta na shari'a ba inda manzon Allah ne ya faɗi haka sai a ce to manzon Allah ai yaransa na shari'a ne dan yazo dan ya isar ballig ma unzila ilayka min rabbika yake yi to kenan bid'a ta zama kaza amma tunda ba wanda yake far'antawa ne yake yi maganar ba wani ne wanda shi ma bi yake yi shine Umar dan Khattab kaga maganar sa wato ba za ka ce ya nuna akwai bid'a kyakkyawa ba waɗannan sune manyan makamai na yan bid'a na kokarin su ce akwai bid'a kyakkyawa sai kuma su sake fakewa sai su ce da kai ya hada qur'ani ma ai bid'a ne kuma bid'a kyakkyawa hada qur'ani ya zaku da shi idan kun ce ku komai sai lokacin manzo Allah lokacin manzo Allah ba hada qur'ani ba anan suka ribaci irin waɗannan ababai dan saboda san san mabiyansu ba sa karatu ko in suna yi takaitacce suke yi kuma anan nake so in ce da mu karatu yana da faɗi ya kamata idan mutum bai sani ba da ya daina yin dangance sukan yi danganci wajen wannan magana idan mutum ya duba littattafai na ulumul qur'an mashahuran littattafai irin su al-burhan fi ulum al-qur'an na imam az-zarkashi al-itikan fi ulum al-qur'an na imam as-suyuti da sauran littattafai sukan ware babi mai zaman kansa babi na jam'ul qur'an har hada al-qur'ani sukan yi bayani cewa al-qur'ani idan aka ce hada al-qur'ani yana daukan ma'anoni guda uku su magabata suna yin maganan biyu malamai da suka zo a wannan zamani suna kawo magana ta uku doriya akan wancan guda biyun hada alkur'ani na farko shine hada shi a cikin kirji haddace wanda wannan an riga an haddace qur'ani tun lokacin manzon Allah lokacin da na zo na karanta inna a'tayna kal kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al abtar ko da ban rubuta ba wannan menene alqur'ani ne idan kuma na rubuta a kan allo rubutun kaɗai na mayar da shi ƙur'ani ko sai na karanta sai na karanta haruffa lokacin da na karanta waɗannan haruffa saƙo ne suke bayarwa na abin da baki na ke furtawa ba sabon abu ba ne sahabbai sun rubuta sun haddace alƙur'ani da ka wanda shine ma'anar jam'in alƙur'ani, jam'i na farko sun rubuce alƙur'ani da rubutun hannunsu a jikin fata ta dabbobi suke rubuta ayoyin alkur'ani da fale-fale na dutse kamar irin dutsen nika su rinka rubuta ayoyi na alkur'ani suna yin amfani da ganyen dabino fankatai sannan wajen rubuta ayoyin alkur'ani ganyoyin bishiya da haka suka rubuta alkur'ani da haka a lokacin suratul waqi'a kaɗai, sai ka ganta kayan jaki guda ne dan gwaragwalar rubutu ake yi ba da ɗan ƙaramin biro irin namu na yanzu ba kuma a jikin fata za ka rubuta suratul waqi'a ka waqa'atul waqi'a kaga ai fatocin sai yawa to yadda suke kenan da haka qur'anin gib za a ganshi mutum gib zai iya mallakar rubutaccen alqur'ani shi kadai ba sai gwamnati da haka ko lokacin da za a tara shi wuri guda da yana tare kila wancan akwai suratul waqi'a a wajensa wancan akwai izu biyar wancan akwai goma amma hadda da yawa sun haddace amma rubutaccen sa a hada a wurin kowa babu shi sai a wurin waɗansu daban-daban to kaga sai aka zo za a haɗe shi wuri guda yanzu wannan sabon abu aka kawo an ɗauko na gidanka an kawo an ɗauko na gidan wancan an kawo an ɗauko na gidan wancan an kawo sai kuma aka tsaya aka fitar da clean kwafi guda ɗaya wanda kwamiti na aiki suka yi suka kwatanta abin da ke haddace da abin da ke rubuta suka rubuta to kuma wannan sai a ce wannan bid'a ce kuma kaga wannan jahilci ne ma faɗin wannan a matsayin bid'a rashin sanin ma meye bid'ar shi ya kawo rashin sanin menene jam'in qur'ani shi ya kawo ta da rubutun wuri guda sai zama bida'a? sannan a yanzu hatta ɗaukar alqur'ani ta hanyar sauti kamar a video cassette audio cassette ko video cassette wanda zai baka da hoto da sauti duk ana kiran su suna jam'ul qur'an dan an hada maka shine wuri guda dan haka dai yadda ake karanta alkur'ani a yanzu bai ta banban da yadda aka karanta shi a lokacin sahabban manzan Allah ba kalmomin yawan surorin ba abin da ya karu babu abin da ya rabu wani ya zo ce wannan bid'a ce to ka zama bai san abin da yake ba dan haruffa wannan daban su islahat ne wannan wannan yare ne na rubutu akwai yaren baki akwai yaren mai yaren rubutu yanzu a yaren rubutu idan zo na kafa katon katako ka zo magamar hudu sai na sa aro kibiya ta kalli dama sai na ce zaria sai na sa wani aron ya kalli hagu sai na ce kano sai na sa wani aron ya miƙe sai na ce kaduna ka ba magana ne maka ba amma yare ne na me na rubutu shi ne matsayin rubuta alkur'anin yare ne na rubutu abin akwai shi a haddace ba sabon abu aka kawo ba ina fata an fahimta shi yasa yaran rubutun sai sa bamban na lokacin sahabbai da bayan zamanin su ya wuce a zamanin su ko ta digo biyu a sama ko nun digo daya a sama ko ba digo daya a ƙasa kawai haka suke sai dai su yi dungu a inda ya kamata a sa nonon ko ya ko ta amma su suna ganewa wanda suka zo bayan su da ba su san wancan yaren ba sai suka nemi a sa musu yadda za su gane ya za su gane ba dai idan an zo kawai an yi dungu shi kadai yanzu ba za ka san ta zan karanta shi ko ya ko ba ko na ba tun da zai iya dauka ma'ana hudun ba za ka iya sani ba to sai aka kawo wannan a matsayin yare cewa waɗanda ba su san larabci ba su a bambance musu ta yadda a da an yi ɗigo guda biyu a sama sunan shi ta idan an yi biyu a ƙasa sunan shi ya in an yi ɗaya a ƙasa sunan shi na in an yi ɗaya a ƙasa sunan shi ba amma dama can suna faɗin ba da na da ta da yaɗin sai aka yi musu yaren rubutu bayan sun iya yaren baki kaga wannan daban ina ba ta fahimta ai ka san sunanka Muhammad yan an tambaye ka amma ba lalle bane yan an ce rubuta Muhammad ka iya rubutawa sai an koya ma yaren rubutu amma a yaren baki ka san sunanka mai Muhammad to lokacin da aka rubuta Muhammad a rubuce sai zanto sabon abu aka kikiro doriya a kanta kai Muhammad kai ba wanda zai faɗi wannan sai wanda bai san abin da yake ba da haka da hakikanin gaskiya kafa hujja da wannan wajen cewa wato ai akwai bid'a kyakkyawa hada qur'ani bid'a ce kyakkyawa kirkirar jirgin sama bid'a ce kyakkyawa kwamfuta bid'a ce kyakkyawa passport ma bid'a ce wajiba tunda ba za ka je haji ba sai da visa ba za a yi ma visa ba sai da passport to passport ya zama wajibi tunda aikin haji wajibi ne ba ka kaga wani kwane-kwane na babu gaira babu dalili da haka don haka da ya 'yan uwa musulmi a hakikanin gaskiya babu wata bid'a da za a kira ta da suna kyakkyawa dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata ana razani da gidan wuta ga wanda ya shige shi abu ɗaya rage na ƙarshe da zan faɗakar da mu a kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa akwai dillalan aƙidu masu yawa ko shaka babu akwai dillalai na sababbin aƙidu a cikin najeriya a yanzu daga cikin aƙidu aƙida ta tafi kowace haɗari akwai shi'anci wannan aƙida ta fi kowace haɗari, domin shi'a da ta shigo mana ba ita ce shi'a mai sauƙin ra'ayi ba wadda ake ganin su musulmi ne wadda ita ce shi'a zaidiyya da take da sansani a ƙasar yaman ba ita ce ta shigo mana ba shi'a da ta shigo mana shi'a ce mai tsatsauran ra'ayi waɗanda da yawa daga cikin malaman suna sun kafurta ta ita ce shi'a da ta gino a kan la'antar sayyidina abubakar da umar da usman akan la'antar ummuna aisha da zagin na na hafsa da zagin sauran matan annabi akan kafirta sabon manzan Allah ta wannan ita ce shi'a mafi hadari daga cikin nau'in shi'a kila wadda za ta fi ta hadari ita ce shi'a al-ismailiyya ita kuma wannan ita ake kira shi'a al-imamiyya al-ifna ashariya shi'a da take da aqida aqida ta yadda da limamai goma sha biyu sha uku sun riga sun shuɗe na sha biyun shi ne suke itikadin zai zo nan gaba an haife shi tun shekara dubu ɗaya da ta wuce to a wannan lokacin duniya ba ta lalace ba yanzu yana cikin firdab sirdab shine kamar kurfi rami da ake a ƙasa irin na masu saka tabarma to ya shiga cikin wannan firdab din ya ɓuya ba zai fito ba sai duniya ta cika da zalunci sai ya fito don ya cika ta da adalci a wurin shi'ar da suke da wannan aƙida sallar juma'a da jihadi duk ba su halatta a yi su sai ranar da wancan limamin na sha biyu ya fito shine mahadinsu su a wajensu wanda ya sha bamban da aƙidar mahadi a wurin sauran musulmi kar ku manta yana da rai a aƙidarsu an haife shi yanzu haka tun shekara dubu ɗaya da ta wuce baya yana da rai yana garin samin ra a ƙasar iraki ya shiga cikin wani sardab ya ɓuya ba zai fito ba sai duniya ta cika da zalunci don ya fito cika ta da adalci shi ne ragowar limamin da ya rage ma'asumi wanda baya kuskure to ga ka'idar su ba a sallar jam'i ko juma'a sai a bayan limami ma'asumi to waɗanda suke ban duniya yanzu ba limamai ne ma'asumai ba har sai ranar da wancan ya fito sannan za a yi don haka a aƙidar shi an ci babu sallar juma'a sai ranar da wancan ya zo da kuma ne ya zo sai ya ɗan yi gyara a cikin shi an ci sai ya ce akwai wata nazariya wani theory na wilayatul faqih wilayatul faqih shine a sanadiyar wancan imami da bai zo ba a iya samun wani babban fakihi da ya kai matsayin ijtihadi a yin juma'a a bayansa kafin wancan ya fito din a rashin uwa dai ake uwar daki ba ya cancanta ba sai dan rashin wancan tare da haka da ya kawo nazariyar sai yake cewa dan haka dai idan mutum ya ga dama zai iya yin azahar yake zuwa juma'a in ya ga dama ya je juma'a amma dai mafi kyawu ya je juma'ar yayi in ya dawo gida kuma yayi azahar dan dai ya fita daga cikin sabani a wurin su shi a dan ya fita daga cikin sabani mafi hadarin akidar shine zagi da cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan aƙida ta ce an ci a fakaita cin mutuncin manzan Allah ne abin da ya sa ya zama cin mutuncin manzan Allah mutum ne ya ce mahaifinka mutumin kirki ne sai dai matansa don mutanen banza ne zagin mahaifinka ya yi ko yabansa ya yi ta yaya yana mutumin kirki zai je auro mazanaciya ta yaya yana mutumin kirki zai auro matar banza ma'ana ba mai aurar matar banza sai mutumin da yake ba mai aurar karuwa sai wanda yake shi ma mazanaci ne da الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات khabisina والطيبون khabisuna lil مبرؤون wat يقولون لهم tayyibina ورزق كريم da haka a nan gurin a fakaitawa suka zaga lokacin da suka zagi matan maza Allah maza Allah suka zaga na biyu zagin da suka yi masa sai suka ce shi maza Allah mutumin kirki ne amma duk sahabban su ba mutanen kirki bane to kaga a nan duk wanda ya ce mahaifinka mutumin kirki ne amma abokanansa da abokanan shawararsa daga yan kwaya sai yan giya sai mazinata sai yan fashi sai yan ta'adda dan Allah ya yabi mahaifinka ne ko ya zage shi abinda suka yi manzon Allah kenan asalin aqidar so suke su zagi manzon Allah amma sun kasa karfin halin su fito fili su yi kuma in sun yi wannan komai jahilcin musulmi zai fahimce su amma bari su fake da zaginsa ta hanyar zagin sahabbansa ta hanyar zagin matansa ta hanyar cin mutuncin matansa kaga wannan ba karamin munana bace ba sannan a waje daya munana ladabi ne ga Allah saboda mai abin ya zama munana ladabi ga Allah lokacin da ya kasance ka yadda a matsayin ka na musulmi lalle manzon Allah shi ne zababbe a wajen Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi girmamawa wanda Allah ya fi mutuntawa wanda Allah ya fi karramawa to kuma sai ka ce matarsa ba mutum ne kirki bace ba ma'ana da Allah ya masa zaɓe na abokanai sai masa zaben tumin dare da Allah ya tashi masa zaben mata sai masa zaben tumin dare shin wannan ya dace da karramawa da Allah zai wa manzon Allah ko ya ci karo da karramawa ya ci karo da karramawa a fakaice suna nufin Allah bai imanta manzon Allah ba ya iyazu billah wanda wannan hadarin akida ce domin kai Allah ya karrama ka dan ba za ka daure da mahaifinka ba mahaifinka mutumin kirki ne Allah ya karrama ka ka da mahaifiyar ka mutumin kirki ce ma'ana auren da ke gidanku aure ne na mutunci duka daga mijin hammatar amma auren da ke gidan khairu la aure ne wanda ba na mutunci ba ai wannan mafi karantar kalma da aka taɓa faɗa kenan a duniya da haka ya kamata waɗanda suke jin wannan akida su kiyaye kansu na biyu kaga sukan fice da wani abu kuma shine idan za su zage sai na abubakar ba su zage su gaba ɗaya sai su fice da iyalan gidan manzan Allah sai sai to ai ai ai saboda ya zalunci iyalan gidan annabi fatima ya zalunci fatima ya zalunci aliyu to a nan gurin sai jahili ya dauka eh to kamar suna tarewa na na fatima fada ne suna tarewa aliyu fada wanda hakika mun gaskiya ƙarya ne ba haka bane ita kalmar ahlul bait idan an ce iyalan gidan annabi istilahi ne kalmar tana gaskata a dukkan zurriyar gidan hashim wanda yake musulmi sharaɗin ka zama na ahalin baiti ka zanto kana da dangantaka da gidan hashim kuma ka zanto kana da ka zama musulmi ko mutum ya yi dangantaka da gidan hashim in shi ba musulmi ba ne ya zama ahlul bait sannan idan mutum ya zama musulmi amma ba ya da dangantaka da gidan hashim shi kuma shi ya zama ahalin bait sai ya zama musulmi kuma ya dangantaka da gidan hashim to yi hashim hashim shine baban abdulmuttalib ba ya da wani ɗa sai abdulmuttalib shi kuma abdulmuttalib yana da 'ya'ya daga cikinsu akwai abdullahi mahaifin manzan Allah daga cikinsu akwai abu talib mahaifin aliyu daga cikinsu akwai al-abbas mahaifin abdullahi dan Abba daga cikinsu akwai al daga cikinsu akwai safiya yana ba bayan fahimta daga cikin sa akwai sayyidina hamza duk waɗannan ƴaƴa ne nawa abdul muttalib shi yasa sai ka ji waɗansu malaman na cewa ai waɗanda ake kira alul baiti su ne alu aqilu da alu aliyu da alu ja'far da alul abbas da alu hamza da alu muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an ce iyalan da aliyu da Jafar kaga dukkan waɗannan guda uku mahaifin su ɗaya shine wa talib ja'afar ibn abu talib aliyu ibn abu talib aqilu ibn abu talib abu talib kuma ibn abdul muttalib abdul muttalib dan hasim kaga dai bani hasim abdul latif bani hasim sannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi abdullahi kuma dan abdul muttalib al-muttalib kuma abdul muttalib kuma dan wa dan hakim kaga ne abdullahi bin abbas shi abbas dan dan abdul muttalib abdul muttalib kuma dan hakim kaga ne banu hakim da gidan hamza da ƴaƴan gidan abbas da ƴaƴan gidan abu talib da ƴaƴan gidan manzo sosai da ƴaƴan wannan gidan dukkan musulman cikin su suna ake kira adul bait akwai wani hadisi cikin bukhari da yake kara waɗansu su ne zurriyar gidan al-muttalib kar ku manta abdul muttalib daban da al-muttalib shi al shi da hashim wa da kani suke kana fatan kun fahimta shi da hashim wa da kani suke dukkanin su ya'ya na don haka sai waɗansu ce maka alul baiti ne banu hasin da banul mustalif kaga ƴaƴan hasin su ne wannan zurriya da za a bata dazu ƴaƴan mustalif su kuma suna da salsalar su daban suna da yawa to duk wanda shiga wannan gida ya zama alal baiti amma su a wurin shi'a sai suka yare alal baiti kadai su ne ƴaƴan fatima ko da aliyu na da waɗansu ƴaƴa ba ƴaƴan fatima ba su ba sa iya tukadin sa matsayin alal baiti kaga ba ruwansu da iyalai gidan abbas babu ruwansa da iyalan gidan akidu babu ruwansa da iyalan gidan hamza babu ruwansa da iyalan gidan ja'far babu ruwansa da iyalan matan manzan Allah ma su babu su ba su ma kawai suka dauka a gidan manzan Allah kana jin suna magana ummu kulsum ba sa magana ta dan saboda jin haushin Usman ya aure ta kana jin suna magana ruqayya ba sa magana ta dan jin haushin Usman ya aure ta kana jin suna magana Zainab ba sa magana Zainab duk da cewa ƴar manzan Allah ce saboda ba matar aliyu ba ce ba ta ga son zuciya ne a sha abu sai suka ware wani bangare suka yi da su suka rufe wani bangare da haka a nan wurin ya yan uwa musulmi yana da kyau mu karanci tarihi da maganganu na salaf da shawar karanta don da wannan ne za mu samu damar mayar da martani da irin waɗannan mugunyar aƙidu don haka da aƙidar ci, nuna na ladabi ne ga Allah tunda Allah ya nuna manzan Allah zaɓaɓɓe ne to ko ba a cewa mutum zababbe sai in ya zanto na nashi mai kyau ne matansa mutanen kirki ƴaƴansa mutanen kirki abokanansa mutanen kirki amma in ba haka ba ai ba zai zama cikakken zababbe din ba amma su kuwa sai suka ɗauka cewa matansa ba mutanen kirki bane sahabbansu ba mutanen kirki bane su kaɗai ne mutanen kirki daga shi sai ƴaƴan da suke dangantaka da shi ta hanyar Fatima kuma a cikin ƴaƴan Fatima ai ƴaƴa biyar ta haifa a tarihi amma guda biyu shi a suke magana a sau da hasan da Hussein amma ba sa maganar muhsin ba sa maganar zainab ba sa maganar ummu kulsum dan ya'yan fatima akwai ummu kulsum me yasa ba sa maganar tafi'a saboda umar dan khattab ya aure ta ita ma sai suka cire ta daga cikin ahlul kada abin san zuciya ne amma a tarihi ai fatima ya ne ya'yan gare ta dan me suka dauki hasan da sai suka galin sauran kuma daga hutsan su daya duk da gida ɗaya suka fito da haka da wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi wato ahli sunna su fito fili su faɗakar da al'ummar musulmi su yi bayani da warwara ta tarihi mai ban sha'awa da za ta nuna mutane karyace karyacen waɗannan mutane da mugun akidar don wannan dillancin akidar yanzu ya a sun matsa musamman a ƙauyuka ba wani malamin ɗarika da ake tsammanin zai je kai ya gyara wannan barna sai ahli sunna wallahi nauyin na kanku wanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzan Allah kuka yi bin sunna ku kadai za ku iya fuskanta kuma akwai wani mutum da fi a suka yi a Kano suka ce hadarin su guda ɗaya a Najeriya shine ahlus sunna in banda Najeriya da in banda ahlus sunna da yanzu, gama da Najeriya da kansu suke faɗin wannan aqida ta biyu daga cikin aqidu mafi yini ita ce aqidar qur'aniyyin yan tafsiri wannan suke cewa babu ruwan su hadisin manzo Allah sai sai qur'ani kadai kaga waɗannan su ma galibi mutane ne suka a kan rashin karatu kuma suke ya dabar masa tsakankanin mutanen da ba su yi karatu ba da haka sai an yi hattara game da waɗannan muddan aƙidu guda biyu sai an tashi da da'awa da wa'azi da faɗakarwa har a kai ga cin nasara gwargwadon yadda za a tashi da wa'azi da faɗakarwa gwargwadon yadda za a tsarkake niyya to gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki zai taimake mu kariya dai kan fure take amma ba za ta yi yaya ba da haka za su yi ta kashe kuɗi masu ɗimbin yawa sosai filaye a gidajen rediyo da talabijin don yada aƙi da su su yi amfani da wannan da kasuwannin kauye amma da ikon Allah matukar ahalus sunna za su tashi da fadakarwa da wayar da kan al'ummar musulmai to za a ci nasara cikin kankanin lokaci makamanciyar nasarar da aka ci wajen kafa sunna din a Najeriya a cikin lokacin da bai kai kwata na karni ɗaya ba amma suna ta yaɗu ta yi karfin da yanzu kowa yadda akwai ta a Najeriya da haka yayin uwa ba zan tsawaita mana sama da kima ba don lokacin sallah na kawo goshi a nan ya kamata in tsaya abinda na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu tare a cikin lada mu duka abinda kuma aka samu na kuskure ubangiji ta'ala ya yafe mun ubangiji ya nuna mana kurakuran mu domin mu gyara assalamu alaikum warahmatullahi muna fatan jama'a za su dakata domin akwai muhimman abubuwa da za su biyo baya insha Allah da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna matukan godiya ga malaminmu da ya gabatar mana da wannan muhabara qayyima a tsaya akwai tambayoyi tambayoyin kuma suna da matukar muhimmanci muna fatan dan Allah jama'an musulmi kowa ya zauna inda shike dan girman Allah subhanahu wa ta'ala duka gaskiya ya saba wa koyarwar manzon Allah yin zikiri da kalma daya ba daidai bane yin zikiri da kalma daya ana yin zikiri ne ta hanyar jumla ko dai jumla ta zanto jumla fi'iliya allati tatakawwanu min al-fi'l wal fa'il ko kuma jumla al-ismiyya allati tatakawwanu min al-mubtada wal khabar jumla da ta gino akan fi'ili da fa'ili jumla da ta gino akan al-mubtada wal khabar da su ake yin zikiri duk da bai kai jumla ba ba a zikiri da shi daya ɗayan kalma sirrin kalma guda ɗaya ba a zikiri da ita sai jumla sai an samu sentence cikakke idan ka ɗauki subhanallah jumla ce walhamdulillah jumla ce wala ilaha illallah ita ma jumla ce wallahu akbar jumla ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan duk jumal ne jumla ce amma mutum ce Allah Allah ko Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman ko Al-Malik Al-Malik Al-Malik wannan ba zikiri bane ba domin lokacin da ka ce Allah Allah kana nufin Allah Allah Allah Allah to Allah ne Allah ne amma lokacin da kake la ilaha illallah kana nufin ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah dan lokacin da ka ambaci Allah abu biyu ake so ya kunsa ko ya kunshi kamala ka kawo wani abu don siffanta shi kai da kamala ko ya kunshi kore na kasa kore ta waya lokacin da kake subhanallah ka kore ta waya ne lokacin da kake walhamdulillah ka tabbatar da kamala ne can ka kore ta waya nan ka tabbatar da kamala lokacin da kake Allahu akbar shi ma tabbatar da kamala kai da haka ya yaban Allah ta hanyar tabbatar da kamala ko kuma kore ta waya to kuma wannan ba zai yi ba ta hanyar kalma ɗaya sai in mutum ya kawo jumla suna kafa hujja da wata aya wai Allah ta kulil lahu summa zahum fi khawfihim yal'abun wannan kuskure ne ma mutum ya kafa hujja da wannan wai Allah ta kulil lahu ce Allah kace Allah me ai ita ayar ba haka take ba آية سنة cikin سورة الأنعام farkon ta fadin تعالى وما wa الله qadarullaha قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ولا دي آية تككيتها wannan lafazin Allahu din mubtada ne khabar dinsa an shafe shi ana kaddara shi saboda abin da ya gabace shi ya nuna ba shi ya nuna ta ba kafirai suka yi da'awar cewa Allah bai saukar da komai ba Allah ce ba su girma Allah ba da suka ce bai saukar da komai na wahayi ba yake ka tambaye su man anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya da shi nuran wa hudan linnas haske shari'a kuma ga mutane ta ji alona hukaratunsa kuna rubuta shi a cikin takardu tubulun hawa tukfuna kasira wani fasin ku bayyana wanda ya dace da son zuciyarku wani fasin ku ɓoye wa wallintum malam lam ta'lamu antum wala aba'ukum a cikin sa aka sanar da ku abin da ku sani ba ku bari yayanku ya yazo da wannan littafin sai ku tafi shiru sai Allah ya ce qulillahu malamai suka ce ma'anarsa قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس أما ba sai an ميميت wannan ba قل الله أنزله ko ai قل الله ka ni wato jerin kalmar ba koyar da zikiri take ba jerin kalmar labari take bayarwa da lakkan hujja kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yi mukabala da sai in ce tsakanin su da waɗancan kafirai da haka ya kamata a fahimta wato yadda gaskiya take a cikin addinin musulunci alhamdulillah Allah ya saka mu malam sai tambaya daga sashin mata suna cewa Allah shi gafata malam mun je wani malami yana cewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba hujja ba ce sai dai a ce annabi ya hana ina ingancin wannan da'awa wannan kuskure ne domin idan ka sai ko da bai yi ba za su ke tabbatar da hujja amma duk abin da bai yi ba hujja sai kwakwara kan cewa duk wanda ya yi to ya yi barna abin da ke sa ka yi barna ko dai ka yi abin da bai yi ba ko ka yi kari akan abin da ya yi duk wannan barna ce yi ya tsayawa ya ba abin adadi sai ka kara adadin bai yi ba sai ka kawo duk wannan barna ce ba ka kara adadi ba ka yi abin da ya ce a yi amma ka canjawa abin fasali shi ma barna ce ba addini bane ba ba zana buga misali da cewa mutum ya kara raka ɗaya cikin azhar kaga ya kara kan adadin da manzo Allah ya bayar da haka ya zama ya zama barna ya zama bid'a to da mutum da zai zo ya salata azhar raka hudu sai dai a tsaye madarin karatun fatiha sai karanta tahiyya a tahiyya ta lillahi ya ta lillahi at-tayyibatu salatu har zuwa karshe da yayin wajen zama sai karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ina karanta da yayin sa غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ركع هدوء abinda sallah take bukatar ka hudu yayi yayi ruku'i yayi sujuda sallah tana bukatar karatun qur'ani yayi tana bukatar tahiyya bi yayi mata sai dai ya sanya qur'ani inda bana na ake sa shi ba ya sanya tahiyya inda bana na ake sa ta ba sallah ta yi da wannan kayi ma wanda ya yi din ba in ka canza masa fasali ba a karba ballantana ka kawo wanda kwata kwata bai ba ne matsayinka sannan in ka kawo wanda ka san bai ba kuma kace sunan shi addini abin nufi kana nufin kai da annabi mukamin ku daya yadda yake kawo addini kuma kana iya kawowa ka zama kishiyar annabi kenan wato idan kun lura da yan gida yan gida kishiyoyin annabi ne fa kishiyoyi ne suna annabi su suna jin haushin dan me za a yi masa da'a shi kadai dan me ba za a yi wa shehu masa da'a ba dan me za a tattara duk mutane a kai su karkashin annabi ya kamata wani ma a bashi wani ma a bashi wani ma a bashi kaga sai rage annabi yawan mabiya dan su ma su ne duk abin da kaga dan bid'a yayi zaka fassara su da cewa kishi yake da annabi yanzu din rigima da yan bid'a suke akan tabbatar da maulidi fa na annabi ba sai idan annabi suke so su ya ga fa dai idan an tabbatar da na annabi sai a tabbatar da na waliyai dai in an rufe na annabi to na waliyai kuma kaga na annabi kwana ɗaya suke yi amma da suka zo yin maulidi sai Usman a shehu ne Ibrahim kaula a Kano makon shehu ibrahim kaura suka ce mako guda annabi an masa yini daya shehu an masa mako dan girman Allah wa ya aka fi mutuntawa sai kaga matsalar ke da ai matsalar ke wato mutane da suke takara da annabi yan bida Allah tsare mu a sai tambaya daga sashin maza Allah shiga ta malam mun daina zuwa taron suna amma matanmu sukan matsa mu don su su je taron suna su yi mu kuma sukan abubuwa daban-daban idan mun ce a'a su daina sai su nuna cewa za mu yanke zumunta shin a basu su je da sunan sada zumunta ko a hana su suna ganin za a yanke zumunta wanne ne ya fi zumunta ana iya yanta ba sai an yi taron suna ba kuma zumunta ana iya yanta ba sai an je gaba ɗaya ba yanzu idan wanda ta haihu yau waɗansu suka zo mata yau waɗansu suka bari gobe waɗansu suka bari jibi waɗansu suka bari sai da kwana goma sai suka zo duk ba su yi zumunci ba wa yake zumuncin baya yiwa sai an taru lokaci guda a sa'a guda a rana guda kuma tare aka je tare aka dawo wannan babu shi idan aka bude kofar wannan su mata suna da wani in ka bude musu kofa sai su faɗaɗa ta faɗaɗa ta za don wannan sai zama wurin nuna a tanta wurin gulma sannan kuma ya zanto ɗora nauyi da shi magidancin ba lalle yana da karfin da zai ce da wanda suka zo an yi albashi ya dan sai abincin na wata guda an zo an hawa sun cinye abincin kurmus watan bai je tsakiya ba ya za a yi kaga an shiga cikin matsala ba ko wani ke da halin da da ke nan da wani ba a ɗora wani rubu ya biya ya ci bashi wannan ba daidai ba ne ba kuna iya yin zumunci ko da ba a yi taro ba da haka kawo cewa sai an yi taro sannan zumunci zai tabbata wannan ba hujja ce karɓar ba a addini ko a hankali ana iya yin zumunci ko da yanzu kenan duk wanda bata taɓa haihuwa ba shi kenan wanda zumunci da ita sannan kuma daga lokacin da ta haihu aka zo shi kenan kuma ba mu da wanki sai ranar da ta sake haihuwa haka abin yake akwai abubuwa da dama da suke haɗa zumunci haka kawai ma za a iya zuwa ziyara ta zumunci amma ba sarki bane sai suna don aje a yi wannan taron a hakikalin gaskiya zai bude kofa na barna mai yawa Allah ya ما العلاقة بين هذه الآية في سورة رعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب والحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث جزاكم الله خيرا علاقة دكي سكاني ين الآية تسكين سورة الرعد فدن الله تعالى يمه الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب wato Allah na shafe abin da ya so yana kuma tabbatar da abin da ya so don asalin littafin yana gare shi da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗaya daga cikin ku na yin aiki irin aikin yan aljanna har ya kasance tsakanin su da ita sai zura'i ɗaya da ya karshe zo ya aiki irin da yan wuta ya shige ta ko kuma zai iya aiki irin da yan wuta sai zura'i ɗaya ko take ɗaya ya shiga sai zo aiki irin da yan aljanna ya shiga alaƙar da ke tsakanin wannan aya da wannan hadisi alaƙa ce ta rashin cin karo da juna ba su ci karo da juna ba abinda hadisin ke tabbatarwa daban abinda ayar ke tabbatarwa kuma daban abinda hadisin ke nunawa in ka kalle shi gaba ɗayansa ba wai gabar da kawai mai tambaya ta kawo a cikin tambayar ta ba ya shafi yin bayani akan yadda Allah ke umartar mala'ika ya rubuce al'amuran da suke da alaƙa da kowane ɗan adam tun yana ciki a rubuce arzikinsa idan an ce arzikinsa abinda biyu zai iya samu ta hanyar sana'arsa ko wanda za a bashi kyauta ko wanda za a bashi sadaka wani irin aiki zai a rayuwar duniya sannan kuma da irin aikinsa zai yi kyakkyawan aiki ko mummuna zai yi sana'a zai yi kiwo zai yi gini dan boko ne malamin makaranta ne sannan kuma da abin da ya shafi imani ko rashin imaninsa tsayawa akan tafarkin gaskiya ko kaucewa tafarkin gaskiyarsa shi ne bi kata bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi sannan a rubuce ajalin mutum kwanakin da zai a rayuwar duniya shekarun watannin awannin hatta takan duk suna lissafa wajen Allah ta'ala Allah na nuna yana rubuce wannan gaba daya tattare da dan adam ita ko wancan aya tana nuna abinda Allah ya rubuta idan ya ga dama yana iya kara shi in ya ga dama yana iya rage shi ya bar shi yadda yake ko ya shafe shi ganin damar Allah ne ba a masa dole ina ga da a ce za ki karanto wannan aya ki kulla alaka tsakaninka da wani hadisi na manzon Allah da yake cewa duk wanda yake son a sa masa a sa masa albarka a arzikinsa kuma a ƙara masa kwanakinsa to ya sadar da zumuncinsa to wannan shine zai fito da ma'anar fili hadisin na nuna duk wanda yake sadar da zumunci za a sanya albarka a dukiyarsa sannan za a ƙara masa kwanakinsa malamai suka ce ah magana ƙarin kwanaki kan kowa ba a riga an yanke masa ba a rubuta a ciki to sai su kasa maka wajen cewa Allah ta yamhu Allah ma yasha'u su dit Allah yana tabbatar da abin da ya ga dama yana shafi abin da ya ga dama dan damar sa ne ya baka shekara arba'in a duniya kana da sada zumunci kuma sai ya kara maka goma ya zama shekara hamsin ganin damar ubangiji ne fa alu da mai ne ba a tambaye shi don me kai haka to amma kai ba za ka iya sanin an kara din ko ya rage din ba tun da kai baka san daidai ba amma ya ba da bayani manzo Allah ya ba da bayani cikin hadisi ya da zumunci ya sa a kara mutum kwanaki wallahu a'lam alhamdulillah Allah ya saka da alkhair a sai mai tambaya daga bangaren maza shi kuma yana cewa assalamu alaikum malam kun yi bayani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu ne masu shiryatarwa to wannan shina nuni ga duk wani sahabi in yayi aiki yana iya zama hujja da mu ma'aikata aikata ko da kuwa ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ce mai kyau sahabbai idan sun yi ijma'i su duka to wannan ijma'in ya zama hujja tunda manzo Allah ce la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba yadda za a kan su hadu akan bata amma idan sahabbai suka yi sabani to akan lura da madogarar kowa akan lura da maganar kowa duk wanda maganarsa ta fi kusa da hadisin manzan Allah to ta fi karfi sama da maganar ɗan uwansa in sun yi saɓani ba wanda za a ce wannan ya fi wancan sai wanda hujjarsa ta fi karfi don haka a nan gudan a inda suka yi ijma'i dole mutum ya dauka a inda suka yi sabani kuwa to dole mutum ba zai fita daga cikin sabanin su ba sai dai ya dora suke tsakanin maganganun su idan sun yi sabani akan magana biyu kai ba za ka kago ta uku ba dan ka fita daga shirye su amma sai dai cikin biyun ka zabi ba wai ka zabi da daga dama ba a'a ka zabi wanda kake ganin ta fi karfin dalili yana fata an fahimta wanda fi karfin dalili ba zina hikaito mana maganar tauri Usman dan Affan idan mutum ya je aikin hajji zai rika cika sallah Abdullahi dan Mas'ud kuma idan mutum ya je aikin hajji zai rika yin kasar har ya dawo to waɗannan maganganu ne guda biyu ba zan zo in fara da ta uku ba dole in ɗauki ɗaya cikin biyan nan sai dai in ga wacce tafi dalili to da aka kalli aikin hajji maza Allah shi ne ya aikin hajji ne yayi cika sallah yayi ko kasar yayi sai aka samu kasar yayi kaga maganar kenan Abdullahi dan Mas'ud ta fi me ta fito Usman karfi tun da ta dace da ta abinda manzo Allah yayi to haka mutum zai yi a cikin dukkan abubuwan da aka sabai sun yi sabani a kai wato ba zai samar da zance na uku ba wanda ba ɗaya daga cikinsu da ya faɗa sai dai ya zaɓi ɗaya daga cikinsu wanda yake ganin ya fi kusa da dalili ya fi kusa da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko sun yi ijma'i to kaga dama yi ijma'i kuma hujja ne a karan kansa na'am Allah ya saka da alkhairi tambaya daga sashin mata wata bayan Allah tana cewa malam kun yi bayani cewa a lokacin da mace ta saba ma mijinta a duniya matarsa ta gidan aljanna ta kalle da ce fitinanniya ya dai kusa zuwa ya huta da ke to in aka akasta kuma miji ya saba ma matarsa ba hadisi ne na manzo Allah ya nuna wannan magana hadisi ne ingantacce cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi ya nuna cewa don matar da ta nuna wa mijinta a duniya sai matarsa ta cikin aljanna ta nuna damuwarta akan haka cewa ya kusa hutawa da ke zo wajen mu amma ba mu ga wani hadisin ba ni a iyakacin bincike na ban ga wani ba wanda ya yi magana akan kuma shi miji in yayi wa mata wannan ita kuma mijinta na can zai ce kaza dan ai ke zai iya zama shi ne mijin naki a can saboda haka wani namiji ne kuma zai lauko ya ce masa kaza in Allah ya kaddaro dama shi ne mijinki a nan shi ne mijinki a can amma ke ko ke ce matarsa a can wurin a iya kara masa da hurul ilmi kuma da ke sai dai karke damu a aljanna ba a kishi saboda haka ba za ki ce ba gurin yanzu a can ma sai mun zo na demo da wani <laughs> ba za ki taba jin yin kishin ba wato a cikin aljanna tunda aljanna akan cire duk abin da damuwa take dauke da shi na zuciya kafin a shiga wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sudurin mutaqabilin za mu cire duk wani kulli da ke cikin zukata kafin a shiga aljanna cikin aljanna ba damuwa ba bakin ciki wadda ta bayan wata tambaya makamancin wannan ta ce sai a yi ta magana a cewa mata mazaje za a ba su mata hurul ina cikin aljanna azwajun mutahharatun kaza kaza kaza kaza tace to mu kuma ba mu kuma wani mazajen za a ba mu har wata a Kano ta rubuta malam Isa Waziri take cewa to mu mun ji ko za an ce za a ba ku hurul ini to mu kuma haka da haɗa mu da tsofaffin mazajen namu a can malam yake to abin na hada cin fuska wato yadda lamarin yake shine yadda aka yi alkawarin cewa mazaje za a a azwajin mutahhara to mataye ma za su dace da mazaje su ma waɗanda suke mutahharun din da a cikin aljanna ba mai datti ba mai najasa sai dai ya rage kila mijinki ne wannan da kike da shi na duniya ya rage kuma kila wani namijin ne daban dai idan aka ce sai mai miji to wadda ta mutu ba ta da miji fa amma ya tabbata cikin hadisi wanda kila shi ne zai iya sa mu fahimci ma'anar da faɗi manzo Allah na nuna cewa za a cika aljanna kamar yadda Allah alƙawarin cika wata haka aljanna ma zai cika ta wannan hadisi yana haka cikin bukhari da muslim kuskure ne da dan suke cewa Allah ya alƙawarin cika wata amma ba alƙawarin cika annabi ba aljanna ba kai a abinda Allah ya faɗa cikin hadisul kudusi game da wuta da aljanna wani kilai kuma alayya mil'uha wucin ku sai na tukata amma ita aljanna ba za ta cika ba har sai an samu rarar wuri inda ba mutane sai Allah ya halitta sababbin halitta don su cike sauran wuraren da gidajen da babu kowa a ciki cikin wadda ta je ba tare da miji ba to a cikin wannan sababbin halittan za a ba ta wanda shi ma ya je gauro ta dama yana da wurin iri kuma in kuma an ba ki mijinki na da to ba fa a yadda yake a gidan duniya ba za a baki shi za ki gan shi shi ma kyakkyawa eh, wanda abin a alfahari da shi ke ma dai idan kika ji ai ba haka za a ba su ke ba yadda kike bukin koɗe a'a Allah ta inna an na hunna in sha'a za a sake birin halittar ki ba wata mai a jikin ki za ki tashi tsaf matashiya wadda suke cikin biri mai ban sha'awa cikin shekaru 33 ba kari babu rage gajiyar ya mace kenan shekaru 33 babu haihuwa babu jinin haila babu jinin biki a zuwajin matahara da ya salidun haka za a yi miki shi yasa har waɗansu malamai suke tattauna kan cewa to sai za ta fi kyau tsakanin wadda take nan gidan duniya ta yi aikin da ta shiga aljanna aka canja halittarta da kuma wadda dama can a cikin aljanna take ba ta taɓa zuwa duniya ba idan su malaman suke ganin ta nan gidan duniya za ta fi dai ita za a canja ta ne sakamako na imani wacce ku da wani aiki ke da falala ce kawai ta ubangiji da haka ana sa ran kila ke za zaki fi morewa magana ce da istihadiya ba na ya fito karare ya nuna haka ba amma dai sun fahimci haka karkashin waɗansu nasoshi da haka dai duk yan aljanna za su tashi ne cikin shekaru gajeru shi matsakaitan shekaru ba shekarun kuruciya ba dan shekarun kuruciya ba kasan san ma yadda ake morewa ba yanzu tun shekara sha biyar sha shida sha bakwai ko ɗan shekara ashirin ai ba san yadda ake morewa ba idan kuma ɗan shekara arba'in hamsin sittin shi kuma ya kware da rayuwa sai dai kuma a lokacin ya rusa lokacin da ake morewa ya san morewar amma kuma ya wuce lokacin ko ya gaba amma wanda ya tsaka a shekara talatin da wani abu ya san morewa kuma yana cikin lokacin ya more ya haka yan aljanna suke Allah ya saka mu malam da alkhairi sai tambaya daga maza ah, yana cewa Allah shi gafarta malam menene hukuncin miƙe ƙasa a masallaci bangare na biyu menene hukuncin addu'a bayan sallah ta farilla miƙe kafa a masallaci ba ya da wani laifi na sha jin suna cewa kar ka miƙe kafa a masallaci kuma ko kar ka miƙe kafa ka fuskanci alƙibla haka da ita babu nasi kan wannan daga Allah ko sa suka yi kai to cewa Umar dan Khattab yana dukan mutane da sanda a cikin sai mutum ya mutum ya miƙe sa wannan ba gaskiya bane ba akwai hadisai a cikin Bukhari Abdullah dan Umar yake cewa lokacin muna matasa mu yi auren faru ba a masallaci muke kwana kaga karshen miƙe kafa ma me suke yi wanda yake barci kan ba zai iya alƙila ya yi sani ba ga hadisin nan cikin sahih bukhari sannan kuma a cikin masallaci za ga wani lokaci sahabbai suna da juna suna wasa da juna su rika hikaito waɗansu ababai na lokacin jahiliya su yi dariya wani lokacin mutum wajen dariya har ya faɗi ya yi rigingine amma manzan Allah ko baya komai sai murmushi baya karawa kan murmushi sallallahu alaihi baya kyakya ta dariya tsira da mace tabbata gare shi sannan kuma wani lokaci a cikin masallaci za a ga suna wargi ya tada da hulu bil bisik wanda ya jefi wannan da kankana wancan ya rama dan wargi amma idan aka ce kuma ga da gaskiya ya zo aka ce to kuma so ne maza din su ba su ɗauki rayuwa dukkan ta wasa ba sannan ba su ɗauke ta dukkan ta gangan ba akwai lokacin da za a zama gaske a cikin rayuwa akwai kuma lokacin da ake yin wasa don ɗaukewa mutum ya ɗauke a kansa kewa amma in suna yin wasa suna yin su ne a hudu na shari'a iyakoki na shari'a wannan ya zolai wannan wannan ya zolai wannan shi yasa aka ce idan ka ga sahabi a gidansa wani lokaci shi da matarsa ka ce dan yaye ne a gaban kakarsa ya yi ta mata sababa yana yanga kala kala dan ya dauke mata kewa ba shi kenan ba amma idan ya zo yanzu kuma sai sha kunu amma ba wai shan kunu na baya magana da mutane ba ko ba haka ba yana magana amma ba ta gida kan a waje ba za ka yi wa abin nan wani ah, yanga ko wa zaka baka yanga sai a gida eh, ka kare hula ka kalle ta kace tayi ko ba yi ba sai sai ka gari wannan shine morewar ina faɗin wannan saboda waɗansu su kuma a gida a waje suke wannan a waje mutum ya ta hira ya tafa ya kyakyata in zai sha gudun da kuma sai gyara riga ku salamu alaikum kaga wannan ko ba daidai bane wannan ya ci karo da yadda rayuwar sahabbai suke ya ci karo da yadda rayuwar sahabbai suke wallahu a'lam Allah shi saka da alkhairu sai tambaya daga tambaya ta biyu wato ko tambaya ta biyu maganar yin addu'a a ciki bayan an kammala sallar farilla ya yan uwa dalilai na shari'a sun nuna cewa ana yin addu'a ta a daga hannu a roki Allah bukata ne a bayan sallar nafila hadisai sun nuna haka cikin bukari bari in kawo ɗaya daga cikin su lokacin da manzon Allah ya kawo ziyara ga ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik ya kai mata ziyara gidanta ga anas dan malik ga wani yaro maraya a gidan sai ta ce da Allah ga wani wuri nake son zan rinka yin sallan nafila manzo Allah ko kai nafila a wajen dai in rinka tabarruki da inda ya taba jikin manzo Allah in na tashi yin sallah rinka yi a wajen sai manzo Allah ya yi sai ya wuce yace daidai ina yake so take ce daidai nan sai ya wuce ya kabbara Anas dan Malik da shi da wannan marayan suna bayan manzon Allah ita kuma mahaifiyar tana bayan anas dan malik sai malamai suka kafa hujja da wannan ashe ita mace ma ba a yi da ita a cikin sallah ballanta za ta zama limamiyar maza kaga wanda ya cika da abin da ya faru da america wanda wadansu malamai da suke son zamanantar da musulunci suke kokarin su ɗaure abin gindi a takaice ne maza Allah ya sallah ya kammala bayan ya kammala sallah sai ya ɗaga hannu yana addu'a sai ummu sulaim ta zo take cewa ina da bukata tace ce me bukata ki ce ɗana anas kar ka manta da shi cikin addu'a ka tashi sai manzo Allah ya roƙan masa yawan dukiya ya roƙan masa yawan yaya yace Allahumma akthir malahu wa waladahu sakamakon yawan yaya da manzo Allah ya roƙa masa sai da ya kasance kafin Anas dan Malik ya bar duniya tsakanin da da jika yana da mutum 120 a gidansa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 wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fil bayan ka yan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a yau lahadi 19 ga watan rajab shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da ya dace da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon cika wannan alkawali da na yi da 'yan uwa da suka gayyace ni tun watanni da dama da suka gabata a baya kuma kafin in fara abin da nake son in yi magana a kai ina sai in ba da uzuri zuwa ga sashen mutane guda biyu sashi na farko waɗansu daga cikin 'yan uwa malamai wanda duk lokacin da zan zo zariya in gabatar da wa'azi ko ta hanyar su ko ba ta hanyar su na sami zuwa ba nakan yi ƙoƙarin sanar da su don saboda zumunci da ke tsakanina da su irin su malam aliyu telex irin su malam ahmad kauru irin su malam abubakar zaria da dai sauran yan uwa da dama waɗanda ba sai na ambaci sunayensu ba a wannan karan ban samu dama mun yi magana da su baki da baki ba ko ma ɗaya daga cikin malamai na nan zaria wanda suna da haƙƙi bayan waɗanda suka gayyace ni sun sanar da su zuwa na suna da haƙƙi a kaina na in sanar da su cewa ɗin zan da haka da Allah ina fatan za a yi mun afuwa bisa ga wannan abu na biyu akwai yan uwa matasa masoya sunna na samun su ma sun gayyace ni kuma sun yi ta jaddada buga mun waya su da dama don tunatar da ni gayyatar da suka yi amma waɗansu dalilai masu ƙarfin gaske suka sa na amsa wannan gayyata kafin tasu ba don na raina su ko ba su da muhimmanci a wajena ba saboda dalilan da in mun haɗu ne da sunaye musu bayani amma dai na san sun gayyace ni kuma ina jin wannan bashi ne a kaina wanda zan biya shi insha Allah ma ajilan wa ma ajilan saboda haka duk wanda ya gamu da waɗannan yan uwa daga samaru ko in Allah ya sa suna ji ya sanar da su sako na cewa suna bi na bashi kuma insha Allah zan biya sai dai ban sa ranar biyan ba amma dai zan biya insha Allah to waɗannan su ne mutanen da nake baiwa haƙuri tun kafin in fara magana a kai sannan wannan maudu'i da mai gabatarwa ya gabatar ɗaya ne daga cikin zaɓi na maudu'ai da ake sa ran zan gabatar ba mu je ga ƙarshe mun daddale ko kuma na yadda ɗari wasu ɗari akan shi zan yi magana ba na yi tunanin mawdu'ai da dama to amma kuma tun da na shigo shi yana tana da shi a cikin tunaninsa don haka sai ya gabatar da ni a kansa ba tare da ni kuma an yi sa'a mun tuntuɓi zunani da shi kan cewa A eh, shi ne zaɓi na na farko ba wanda ni na mayar da wannan mawdu'in ya zama zaɓi na na uku ko mawdu'i kaza ko mawdu'i kaza ko kuma shi wannan da ya ambata to amma ya riga ya faɗa kaga dole yin haƙura da wadancan zaɓi nawa na ɗaya da na biyu don in ɗauki wannan zaɓin na uku duk da cewa ban yi masa shiri irin wanda ya dace in yi masa ba wanda wannan shi ne dalilin da ya sa na mai da zaɓi na sai in kure, to ga alama ɗin takure ne wannan mawdu'i kamar yadda yake babu sabat fi zamanin tagayyurat wato sababban da ke sa mutum ya tabbata a kan manufa ta addini a zamani wanda yake da canje-canje masu yawa wane irin sababba ne za su bai wa ɗan adam dama ya samu sabati kan tafarkin gaskiya ba tare da ya kauce ba to waɗannan su ne sababban da ya kamata mu leƙo ƙarƙashin ayoyi na Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kalato abinda ubangiji ta Allah ya kaddara za mu iya kalata a cikin wannan zama kuma cikin abinda na iya tunowa ba abinda na riga na rubuta ba tunda na mai da shi zaɓi na uku ba rubuta komai a kansa ya ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi sahihi yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba yace addinin musulunci ya fara yana bako kuma zai sake komawa a ƙarshen zamani ya zama bako fatuba lil ghuraba ma dalla da waɗannan baki aljanna ta tabbata ga waɗannan bakin da za su zo a ƙarshen zamani wannan hadisi yana sauke da sako na yadda musulunci zai samu kansa cikin bakunci a ƙarshen zamani ba wai bakunci na mutane ba su taɓa jin kalmar al-islam ba a bakunci na ba a aiwatar da shi a aikace a galibin rayuwar mutane to amma manzan Allah kuma sai ya yi bishara ga dukkan wanda duk da bakuncin da musulunci zai samu kansa a ciki zai rike shi ya yi kokarin aiwatar da shi a aikace cewa tuba da wato ya rabauta aljanna ta tabbata a gare shi lafazin tuba ana fassara shi da aljanna sannan lafazin tuba ana fassara shi da cewa shajaratun fil janna wato wata kasuwar itaciya ce a cikin aljanna wata bishiya ce a cikin aljanna wanda mahayin doki zai yi tafiyar shekara ɗari ba tare da ya ƙetare inuwarta ba da haka dai fatuba lil ghuraba ma dalla da al a cikin waɗansu hadisai sai manzon Allah ya bayyana su wane ne al ghuraba a wani wurin yace nuzza'un min al wato waɗansu mutane ne da kowa ya yi fice a gidansu da cewa shi yake da riko da addini shi yake da gaskiya shi yake da bin sunnar annabi sallallahu alaihi a daidai lokacin da mutane suka kaura cewa gaskiya suka da cewa biyayya ga sunar annabi wato kowane ɗaya daga cikin su sai kamar lakar dangi ne a gidansu a wani hadisin kuma ya bayyana su da cewa su ne qaumun kalilun salihun fi qaumin su'in kathirin man yukhalifuhum akthar mimman yuwafiquhum mutane ne masu kokarin kwatanta gaskiya su yan kaɗan a cikin taron mutane masu yawa amma masu san barna waɗanda suke saba musu sun fi wanda suke yin tarayya da su yawa to waɗannan su ne alguraba ɗin baƙi waɗanda za su zanto ɗaiɗaiku ne daga gidajensu ko Lukas. bayan haka su 'yan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane wanda ba su ba su da suke kokarin a yi gaskiya su da suke kokarin a yi adalci su da suke kokarin komai ya tafi kan daidai yan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane da ba sa son gaskiya ba sa son adalci sannan mutanen da suke taimaka musu suke tarayya da su akan wannan manufa ta su yan kaɗan ne yan an kwatanta da mutanen da suka saba musu suke fito na fito da su akan wannan manufa ta su duk wannan ishara ce zuwa ga waɗannan mutane da za su zo a ƙarshen zamani waɗanda za su samu kansu cikin musulunci a bakuntarsa ta biyu ba a bakuntarsa ta farko ba to abin izina a nan gurin ashe lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa shi da sahabbansa sun samu kansu a cikin bakunci a cikin kewa da tsangwama a hankali a hankali suka korewa kansu wannan bakuncin har suka zama yan gari suka tabbata zakaran su yi tara aka ji to kuma za a sake samun waɗansu kuma za su zo a ƙarshen zamani a cikin bakunci a cikin kewa da tsangwama yadda bakin farko suka kawar da bakuncin da suka samu kansu a ciki haka ake buƙatar baki na biyu su kawar wa kansu wannan bakuncin kalubale makamancin wanda ya fuskanci bakin farko irinsa ne kuma zai fuskanci baki na biyu ko ya cewa matakai irin waɗanda bakin farko suka ɗauka ire-iren waɗannan matakan ne ake bukata bakin ƙarshen zamani su masu ɗauka wannan zai fassara maka maganar imam malik ibn anas da yake cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abinda zai gyara ƙarshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai irin abin ya gyara farkonta duk yadda za ka yi ka kawo wata dabara da waɗansu hanyoyi na wayo a zamanance don ka gyara al'umma matukar irin waɗannan hanyoyi, ba irinsu ne manzon Allah ya bi ba wajen kawo sauyi da gyara cikin al'umma ba za ka iya cin nasara ba dukkan gawo waɗannan maganganu akwai alaƙa tsakanin su da juna to a yau musulunci a cikin bakuntarsa ta biyu a da a bakuntarsa ta farko masu yakansa musamman lokacin da bakuntar ta fi tsanani ita ce albar halittun makiya lokacin da ake makka kafin hijira masu yakarsa jinsin mutane ne ɗaya kafiran makka masu bautar gumarka da sauran wuraren da suke daura da maka sa'ib da sauransu masu bautar gumaka amma bayan an yi hijira an zo madina sai aka sake samun adadi na masu yakar musulunci shine ahlul kitab wato yahudu da nasara sannan kuma sai aka samu munafikai bayan an samu wannan sai kuma aka sake samun dauloli guda biyu manya da suka fi kowa karfi a wancan lokaci daular mutanen fasha da kuma daular mutanen rumawa su ma duk suka shiga cikin ayyaki addinin musulunci amma dai idan ka kalli abin waɗanda dai suka yaƙi musulunci su ne waɗannan jinsunan kafirai to amma a bakuntar musulunci ta ƙarshen zamani waɗanda suka fi kowa yaƙar addinin su ne waɗansu daga cikin masu danganta kansu zuwa ga addinin kuma suna ganin su ɗin da su da iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu duk musulmi ne zai wahala ka kore musu musulunci ka ce su ba musulmi bane a yarda da kai kuma duk inda ka taho kake da awar musulunci in suka taho kuma sai a ɗauka ɗin kai mabiyinsu saboda sun fi ka matsayi a cikin al'ummar ku to kuma amma da su kuma za a haɗa kai a yaƙi addinin a ƙarshen zamani su ma annabi ya yi kara zuwa gare su dan manzara sallallahu ya bayyana ababai da za su faru kafin faruwarsa ubangiji ya sanar da shi ta hanyar wahayi aka tambaye shi mafiya hadari a kan al'ummarsa yace qawmun min bani jiddatina waɗansu ɗan cikin mu ya na biyar alsinatina suna magana irin tamu kalmar shahada suke yin su ma suna yi kana salloli guda biyar suna yi kana zuwa hajji da umara su ma suna yi ko ma su biya wa wani Ya ce amma hakikanin gaskiya su suke yakar addinin su wakiltu kafirai da ya aiki a madadin kafirai wajen yakar addini to dukan waɗannan ababai na nuna bakuntar da al'ummar musulmi za su samu kansu a ƙarshen zamani ta ɗara bakunta da za su samu kansu a farkon zamani a yau duk wanda yake son yaƙi addinin musulunci a mataki na cikin gida ko a mataki na waje yana neman wasu ne daga cikin musulmai su bashi haɗin kai don ya yaƙi musulunci amerika ba ta samu damar shiga iraki ba in ba don ƙasashen musulmai da suka ba da goyon baya ba domin babu wata ƙasa ta kirista guda ɗaya da ta yi iyaka da kasar iraki duk ƙasashen musulmi ƙasar saudiya kasar kuwait taki jordan iran syria waɗannan su ne ƙasashen da suke da boda tsakaninsu da iraki kaga ba ƙasar arna daya to amma ta hanyar sararin samaniyarsu ne da faɗin ƙasarsu da ruwaye ko tekunan da suka bi ta ko fadamin da ke cikin aka yi amfani da waɗannan ababen wajen kai hari cikin iraki har aka kama iraki idan ɗaya daga cikin su ko biyun su ko su duka suka ce musu yadda ba zirewa amerika wahalar samun sukunin yakar iraki to kaga nan da musulmi na aka haɗa kai haka kuma da goyon bayan al'ummar musulmi ne amerika ta sami nasarar karya gwamnatin yan taliban a afghanistan domin duk abin da ake bukata na bayanan asiri irin intelligence report da ake bukata gaba daya america ta same shi a hannun gwamnatin pakistan tabbar wiz musharraf dan babu wata gwamnati da ta san sirrin yan taliban irin ta su suka bayar da kafa da lagon yakar su kaga anan gudun da musulmi aka hada kai ce cece yan uwan musulmi a Afghanistan to kuma da su ne da goyon bayan su a yau a Isra'ila take samun sukunin abin da take yi a Lebanon da wanda take a cikin Palestine da kansu shugaban Isra'il Yehud Olmert take cewa dukkan abin nan da suke yi suna da goyon baya cikakke da kasashen Larabawa da musulmi ya sha faɗa tun da aka fara yakin yau kwana 31 ana yakin abin da yake jaddadawa kenan bayan kowane kwana uku ko kwana hudu ko babu wata kasa ta musulmai da ta fito ta sai ƙarya ban banda goyon bayan mu babu wata kasa ta laraba da ta fito ta sai ƙarya ce ba da goyon bayan mu kake yi ba to kun ga duk waɗannan abin da suke nuna wa ƴan uwa musulmi wato matukar ubangiji ta'ala bai maka gaman katar ba bai mun gaman katar ba mun tabbatu akan addinin mu to karshen ta mutum ya zanto da shi za a yi amfani don cutar da musulunci da shi za a yi amfani don kawo yan uwansa musulmi kasu don bukatar sa ta shi kadai ta biya ya jefa al'ummarsa cikin halin na kai ya sanya makomar 'ya'yansa da jikokinsa ta shiga cikin hadari ta shiga cikin duk don wata bukatar sa ta shi kadai to da haka wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu yi izina da hattara da shi sabubban da za su sa mutum ya tabbata akan addini suna da yawa ɗaya daga cikin sabubba na farko shi ne kowane musulmi mace ko namiji ya san cewa ba zai aikata addinin musulunci ba da ka ba zai aikata shi ba da jahilci ba zai aikata shi ba bisa ga zaɓinsa ko son zuciyarsa zai aikata shi ne bisa ga hasken ilimi duk abin da zai aiwatar ya san cewa ilimi ne ya jagorance shi wajen aiwatarwa ba al'ada ce da ya tashi gani ana yi a garin ko unguwarsu ba ba kuma wani tunani ko zatonsa bane ba zai bautawa Allah da shi ba a bautar Allah da zato ba a bautar Allah da tsammani ana bautar Allah na bisa da yaƙini wannan ke nuna samun ilimi tatacce gyararre ɗaya ne daga cikin abin da in kana da shi zai baka kariya zai zama maka riga kafi daga fadawa cikin ramin halaka domin dukkan mutumin da ya yi cutar da kansa wajen bai sami ilimi na addini ba bai karance shi ba kuma baya neman shi ko shakka babu a kowane lokaci wani bakon ra'ayi ya zo masa zai iya sa ya canja wani ra'ayi da yake da shi a jiya ko shekaran jiya a gobe kuma idan ya samu wani ya canja wanda ya dauka a yau sai ya zanto insanin kasiru talawul kullum yana caccangawa to amma idan mutum yana da tataccen ilimi na addinin musulunci wanda aka soso shi daga karkashin ayoyi na alkur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihai bisa ga fahimtar magabata na gari to wannan ita ce babbar kariya ita ce babbar ganuwa da za ta bai kowane musulmi wato ainihin wato tsaro manzan Allah sallallahu alaihi ya bayyana cikin hadisi ingantacce ce man salaka yalta misu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tsarikan ila janna dukkan mutumin da ya kama wata hanya wanda yake neman ilimi a cikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hore masa hanya ta shiga aljanna matakar mutum zai nemi ilimi to kamar ya kama titi ne na zuwa aljanna wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al fitan fil bahr mai ilimi mai kokowar zama malami mai kokarin karatu dukkan halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin karsai. suna nema masa gafara a wajen ubangiji hatta kifaye da ke cikin ruwa suna masa istighfari suna roƙa masa gafara to kaga wannan daraja kenan ta mutumin da yake neman ilimi wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna mala'iku kansu wato suna sassauta fukafukan su ga mai neman ilimi dan Nuna yarda da abin da yake yi al al-qarafi a cikin littafin az-zakhira yace abin da ake nufi da wad'ul mala'ikati ajnihataha wato yadda mala'iku za su sassauta fukafukansu kana da dama kai masa fassara ɗaya daga cikin biyu fassara ta farko yayin da ya zo wucewa suka ganshi suna shawaki a sama za su sassauta fukan duk lokacin da tsuntsu ya daina kada fuka-fukansa alama ta cewa zai mai zai sauka su suwa mala'ikun za su sauka su tsaya har sai ya wuce sannan su sake tashi su fassara ta biyu da malamai ke wa hadisin suka ce sassauta fuka-fukansu sauka ba wai saukar ba in sun sauka din za su yi abin da hadisin ya faɗa a baya shi ne yi masa addu'a da naima masa gafara tunda manzo Allah ya ce yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'ana dai ba wanda yake da daraja irin wannan in ba mai neman ilimi ba ba wani basaraki ko wani attajiri ko wani shugaba ko wani mai kuɗi mace ko namiji da zai taho dan shi wani ne dan wani jikan wani mala'iku su sauka su masa fare ko su tsaya suna roƙa masa gafara sai in ya zanto mai neman ilimi na addini mai neman ilimin addini ne kawai ke da wannan daraja yake da wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa manzan Allah ya bayyana wato akan cewa rarar ilimi ya fi rarar ibada me yake nufi da rarar ilimi ya fi rarar ibada abinda ake nufi idan ka sauke ibada ta farali sallah ta farali sai ka samu rarar lokaci to da ka yi amfani da wannan rarar lokacin wajen sallan nafila da kuma ka yi amfani da shi wajen ɗaukan darasi ko cikin alkur'ani ko hadisi ko fikin ko tauhidi darajar da falalar yin amfani da waɗannan wajen ilimi ta fi yin amfani da shi wajen sallan nafila wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don abinda wannan ke nuna wa darajar ilimi sannan kuma ya sake cewa wa innal ulama a warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wafir kuma su annabawa ba su bar gado ba na kuɗi ko dukiya da za a gada ba su bar zinari ko dirhami ba abinda suka gadarwa al'umma shine ilimi dukkan wanda ya riko da ilimi hakika ya yi riko da babban rabo annabawa ba a cin gadon dukiyarsu ana gadar iliminsu ne da abin da suke isarwa al'umma abin da duk annabawa suka bari na kayan gado sun bar shi ne a matsayin sadaka 'ya'yansu da jikokinsu ba su cin gadonsu wannan shine abin da annabi ya tabbatar cikin hadisi sahihi da haka kenan wannan na nuna girman ilimi da mutuncin ilimi kuna da hadisin Safwan ibn Asal al-Muradi wanda ya shigo cikin masallaci annabi na kishin gidewa annabi sallama yace ji'itu atlubul ilma manzo Allah ya tashi zaune ce marhaban bi talibil ilm nazo dan neman ilimi manzo Allah ya tashi yace ma dalalale marhabun da mai neman ilimi dan mutunta ilimi da jinjinawa masu ilimi da haka ya yan uwa tataccen ilimi da mutum zai koya shine abin da zai baka kariya shi ko ilimi wato darajarsa na komawa ne zuwa ga mai ka karanta ba yadda za a yi mutumin da ya shagaltu da karatun ilimin da yake da alaka da alkur'ani ko ta fuskar karatunsa kamar ilimin tajwidi da ilimin qira'at ilimin tajwidi dan ya baka hukunce hukunce na iya karatu ahkamun nun sakina wa tanwin al mim sakina wa tanwin an nun wal mim al mushaddadatan al idgham al mudud makharij al huruf sifat al huruf al waqf wal ibtida da sauran hukunce hukuncen da suke da alaka da iya karatu gwanintar karatu furta kalmomi daidai furta lafazza daidai a ina zan tsaya a ina zan tashi in na tsaya a ina zan yi kafi a ina ne ba zan yi ba wannan ilimin tajwidi kenan ilimin qira'at kuma dan ya tantance maka qira'o'i goma mutawatirai da aka saukar da alqur'ani da su ka san su ka bambance su wanda ya shagalta da qur'ani ta fuskar karatu kenan ko ya shagalta da shi ta fuskar sanina ilimin ulumul qur'an da tafsir wannan yana tantance maka sanin ma'ana a cikin alqur'ani ka san annashi kul su al mutlaq wal muqayyad al am wal khas al makki wal madani awwalu ma nazal akhiru ma nazal ka bambance tsakankanin waɗannan kaga ilimin da zai sanar da kai tafsiri kenan da alqur'ani ko ilimin da zai koyar da kai yadda zaka rubuta kalmomin alqur'ani ilimin rasmul usmani ko ilimin adab yadda zaka yi wasullan alqur'ani ba haka kawai ake zuba su ba can fasaha can kasara can dhamma nan faduwar wasu labi a sama can faduwar rufa a biyu a sama ko wasu labi a kasa ba haka ne kawai ba ake zuba su akwai tsarin yadda ake rubuta su ko su saba wa juna ko su dace da juna gwargwadon wani irin harafi ya biyo baya na idgami ne ko na ikhfa'i ne ko na izhari kaga sanin yadda zaka rubuta kalmomin daban sanin yadda zaka iya karatun daban sanin yadda zaka san ma'anar daban duk mutumin da ya galta da wannan ilimin baya daidai da ilimin da yake kasa da wannan ta fuskar falala daga nan sai ilimin hadisi manzon Allah riwayatan wa diraya riwaya dan tantance me ya inganta da wanda bai inganta ba diraya dan tantance me hadisi ke nuna wani na hukunce hukunce me zan iya istinbati me zan iya kalata a ciki kaga wannan ilimi ne mai daraja ilimi ne mai kima ko ilimin fiqh da zaka gane hukunce hukuncen shari'a kowanne kai masa mahallinsa me yake wajibi me yake mustahabi me yake haram me yake makaruhi menene ko mandubi tantance waɗannan kowace matsala sama mata dalilanta kaga wannan ilimi ne mai kima ilimi ne mai darja ko ilimin tauhidi da aqida wanda zai bambance maka ya rarrabe tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin annabi tsakanin haƙƙin annabi da haƙƙin iyaye tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin matanka ko ƴaƴanka dan karka garwaya su da juna wani lokacin haƙƙin Allah ka baiwa annabi da da'awar kana son annabi kana girmama shi wani lokacin haƙƙin annabi ka bai ma iyaye da da'awar kana bin iyaye kana mutunta su a'a ilimin tauhidi zai tantance maka wanne ya fi girma tsakanin haƙƙin Allah haƙƙin manzan Allah haƙƙin iyaye haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka? menene ya cancanta a siffanta Allah da shi na sunaye da sifofi me ya cancanta a jingina ma Allah na sunaye me ya cancanta a siffanta shi na sifofi menene abin da yake nuna cancantar Allah da bauta shi kadai ba tare da an garwaya shi da abokin tarayya ba dukan waɗannan ilimin tauhidi kenan ko ilimin aqida waɗannan ilimomi guda hudu su ne ilimomin da suka fi kowane ilimi daraja da kima kuma su ne ilimomin da duk wanda ya shagalta su za su ba kariya daga fadawa cikin ramin halaka ka iya karanta wani ilimi da ba wannan ba ka yi zurfi a cikin sa sanin sa baya nuna ka san wannan sai ka karanci wannan ka iya karanta nahawu ka karanta sarfu ka karanta balaga ka karanta adab ka karanta usulul fiqh mustalahul hadith al jarh wa ta'dil Ilimin ruwa da sauran kowane abu za ka karanta su makamashi ne na fahimtar waɗancan guda hudu su kaɗai ba sa kai ka aljanna dan ka gane fa'ili marfu'i ne mafa'ulun bihi mansubun ne kadai ba zai ka shiga aljanna ba ba za ka iya ansa tambaya ɗaya ba cikin tambayoyin kabari har sai in yi amfani da shi wajen fahimtar tauhidi yi amfani da shi wajen fahimtar qur'ani yi amfani da shi wajen fahimtar hadisi to kaga anan yadda ilmomin suke kenan waɗancan ana su ulumul ghaya wal maqasid ilimin da dan su ake yin ilimi kai tsaye suna kwalla alaka tsakaninka da ubangiji su waɗancan guda hudu sai kuma ulumul ala wal wasa'il ilimin da shi matattakala ne dan zuwa waninsa shi kadai ba ilimi bane sai in ka mayar da shi matattakala dan ka je ga waninsa shine hau da sarfu da balaga da adab da sauransu ana mayar da su matattakala na fahimtar alqur'ani matattakala wasila tsani na fahimtar hadisi ko fikihu ko tauhidi to kaga lokacin da mutum ya san ilimi da waɗannan kima su kuma ya bayar da ilimin ya bayar wa ilimin lokacinsa ko shakka babu zai iya bada ilimin zai iya baka kariya daga fadawa cikin ramin halaka ya zame maka garkuwa wani ba zai zo bai zarga ma igiya ya daka inda ya ga dama cikin ramin bata cikin wani wato cikin wata bid'a cikin wata shirka cikin abin da zai iya kautar da kai ya nesanta ka daga tafarkin Manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan so ne asalin ilimi kamar da ibnu al-qayyim yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih yace ilimi shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabbansa sun faɗa ba tare da wani kwana kwana ba ba tare da garwaye karya da gaskiya ba tataccen ilimi wannan shi ne saboda haka samun ilimi tace zai taimaka wa mutum kwarai da gaske ina ta maimaitawa ilimi tace in ka gada ma ka ce masa ilimi mai amfani kamar yadda wani marubuci cikin salabi ya ce al-ilmu nafi' wal amal ilimi mai amfani shine zai haifar da aiki nagari a ce ilimi mara amfani shi kuma zai haifar da aiki da ba nagari ba ka iya yin ilimi kuma ka ɗauki shekaru kana ilimi in baka samu jagoranci mai kyau ba lokacin da kake neman ilimi malamin ko waninsa ya ɗora ka kan wani tafarki wanda yake mai dogon zango ne kafin ka je inda shirya take ka batawa kanka lokaci har ka mutu baka je inda shirya take ba sai mutum ya shagaltu da ɗansa wajen ka iya yin ilimi gurɓataccen ilimi ya kasance ya ɗora ka abin da yake ba tafarkin shirya ba to kaga a nan gurin tun farko sai mutum ya kasance ya bai wa ilimi muhimmanci da mutunci wannan ke nuna wajibi ne samun malamai da za su karantar da al'umma wannan don su ba su kariya daga fadawa cikin ramin halaka waɗannan ilmomi guda hudu a ba su kima su wajen karantarwa a ba su kima su wajen ilmantar da su da yaƙa su tsakanin jama'a ba wai a makaranta kadai ba wani ba zai je ajiye karatu ba a makarantu da masallatai a lokuta da suka dace da mutane su halara tsakanin magrib da isha bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar kuma a karkasa mutane mataki-mataki gwargwadon su kone iya karatunsu akwai karatu na kowa da kowa wanda galibi yakan ɗauki sifa ta wa'azi wa'azi da ko ba da fa'idojin ilimi wanda mutum zai iya rikewa akwai karatu na keɓantattu wanda ake baiwa waɗanda suke da ido a cikin harkar karatu wanda za a zurfafa musu a faɗaɗa kirjinsu a yalwata bayani akan waɗansu mas'aloli na ilimi don saboda su ma nan gaba su karantar da wani a takaice dai ya'yan uwa jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutane su bata a da da yanzu da lokacin da zai zo nan gaba wanda ya bata a da to ya bata ne in ma saboda jahilci in ma saboda abu na biyu wanda zan yi magana a kansa nan gaba jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo abu mutum ya halaka ya lalace ubangiji ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون waɗansu daga cikin mutanen makka ne da suka kafirce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa dan siffanta mana makurar kafircin su walau annana nazzalna ilaihimul malaika inda a ce mun saukar da mala'iku su zo wurin su su gansu mutum da mutum irin yadda mutum ke ganin mutum mala'iku su sauka a gaban su wa kallamahumul mota, inda za a rayar da duk waɗanda suka mutu baya a tarihi su yi musu magana su zama shaida ga annabi cewa gaske ne alqur'anin da zo da shi gaske ne wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan duk wani abu da ya mutu a dawo da ransa dan a nuna musu wannan izina ce kan yiwuwar tashin kiyama za ku mutu za a tayar da ku Allah ce ma kanu liyuminu ba za su yi imani ba illa an ya sha Allah sai in Allah ya yarda ba walakin na aksarahum ya jahalu da yawan su suna jahiltar mecece gaskiya kaga aljahal din nan shi ya haifar musu da wancan shi ya haifar da batan mutane da dama a baya a tarihi wanda misalai ba za su kare ba abu na biyu daga cikin abin da zai baiwa mutum sabati akan tafarki shari'a shine ikhlasi tsakanin sa da ubangiji tsarkake niyya a cikin dukkan abin da zaka yi da dukkan abin da zaka ce ya kasance kayi shi dan Allah kar ka yi abu dan ka samu wani matsayi a cikin jama'a karkai yi wani abu don ka tara dukiya karkai yi wani abu don wani mukami sannan karkai yi wani abu don ka ba wani haushi ya ji haushi sannan kuma karkai yi don ka burge wani kai kana yi ne don neman yadda Allah kaɗai. wani ya ji haushi rashin sa'a yi ya ji haushi amma ba manufar ka bane ya ji haushin wani ya ji daɗi dace ne aka yi ji daɗin amma kai baka kullo niyya a gida ka zo don shi ya ji daɗin ba kada yabo ya ƙara maka himma kushewa kuma ta dakushe ka ya kasance da yabo da kushe ɗaya ne a wajen mai islas. kushen mai kushe baya sa ya fasa abin da yake yabon mai yabo kuma baya ƙara masa akan abin da ya kulla niyya Ba baya kallon mai zai samu a duniya yana tunanin mai zai samu a lahira baya kallon taron mutane da za su yi masa tafi ko su yi kabarbari saboda shi ya san babu ɗaya daga cikinsu da idan Allah ya karɓi rayuwarsa a yau da la'asar zai taya shi zaman kabari na minti biyar don ya ɗauke masa kewa wanda ya fi kowa ƙaunarsa shi ne wanda ya fi kowa cewa a gaggauta a kai shi inda za a yi rashin sa'a yi mutuwar dare irin karfe sha biyu kaga sai da safe za a yi jana'iza to wanda ya fi kowa kaunarsa da sansa din nan da wuya ya iya samun karfin hali ya kwana tare da kai a ɗaki ɗaya bayan ka mutu dan yanzu ka canja inda sunan ka wani yanzu ka zama gawa tsoron ka yake ji ka da 'ya'yanka tsoron ka suke ji babu wani masoyi wanda zai iya maka komai bayan ka riga ka mutu to wannan sai ta sa ka kake kyautata niyya dan ka tsira a cikin kabari ka zama sa'id fil hayatil barzakhiyya a ka ta barzakhu ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama sannan kuma ka tsira gaban Allah ranar tashin kiyama to wannan ikhlasi ɗaya ne daga cikin abin da in an same shi a cikin aiki kaɗan sai yawaita aikin idan kuma an rasa shi ko mun yawan aiki sai aikin ya zama kaɗan don ubangiji ta'ala na gina sakamako ne akan ikhlasi kuma dan shi aka halarci mutane kuma da shi aka umarce su wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu din hunafa da haka lallai mutum ya zanto yana da ikhlas Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi dinul khalis tataccen addini ke bantaccen addini wato ainihin yana tabbatuwa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sakamako a kansa da ikhlasi ne ubangiji ta'ala ke ba ka kariya ya tsare ka shaidan ba zai ci nasara akan ka ba dai irin yadda shaidan ya so ya ci nasara akan annabi yusuf daidai lokacin da yake saurayi yake cikin gafin samartaka ga mace son kowa kin wanda ya rasa kyakkyawa ko babbar mace kuma a wuri amintacce wanda ba wanda zai iya lekawa ya ganki sai ubangijinsa ya keɓanta daga shi sai ita a ɓoye a suturce ghallakatil abuwab wa qalat hay talak amma yace ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun ubangiji shi wala kad hammat bihi wa hamma biha laula arha burhan laula arha burhan rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin aw tikra'a innahu min ibadina al-mukhlasin mahallin shahid innahu min ibadina al-mukhlisin lian al-qira'atayn kan riwayatayn kira'o'i guda biyu kamar riwaya biyu ce ɗaya suna fassara ɗaya wato tsaro da kariya da ya samu bai fada cikin tarkon da matar tsana masa ba ba wai dan baya da sha'awa bane ba aya ta nuna yana da sha'awa irin ta dan adam an rakkaba sha'awa a tattare da shi wala kad hammad bihi wa hamma biha ta so shi ya so ta amma akwai bambanci tsakanin santa da nashi santa a sake yake babu kaidi shi kuma sansa yana da tarniki da dabaibayin kawa. eh bihi wa hamma biha laula an ra'a rabbi wato tuna akwai ubangiji tuna sakamakon ubangiji shine yasa ya danne karfin soyayyarsa idan ka rabu da abu dan kawai baka san shi akwai lada ka bar giya kawai dan kai ba ka sha'awar giya ba dan Allah ya ce kar a sha ba hmm, ka sha'awa kaga babu lada babu zulubi amma kana sha'awa tsoron Allah ya sa ka bari shine kake da me lada ka rabu da mace dan baka da sha'awa kawai kai sha'awa ce baka da ita ba dan Allah ya ce wala ta karabu zina ba babu lada babu zunubi ka rabu da mace dan baka da mazakuta babu lada babu zunubi ka rabu da mace dan saboda dama kana da wadda ta gamsar da kai da haka ta kan titi ba ta maka babu lada babu zuri amma kana da sha'awa rai ya biya amma ka fi karfin zuciyarka to nan ne ake samun daraja anan ake samun falala dan haka galibin malaman tafsiri sukan ce hamma bihi laqad hammat bihi wa hamma biha ita ta so ina ma ya aikata kaza da ita shi kuma ya so ina ma ya dake ta wai kar ce ya so a dingina soyayya zuwa ga annabi amma almuhakkikun daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ku kyale lafazin yadda yake a larabcin sa hammat laqad hammat bihi wa hamma biha amma bambanci shine ita ba ta takawa shi kuma yana da takawa ransa ya so amma takawa ba za ta bari yayi ba kuma ba ita kadai ba in za a karo ɗari irin ta takawarta ta fi karfin su gaba daya to wannan shi nuna daraja din da daukaka sai kuma Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlisin lalle shi yana cikin bayan mu masu ikhlasi ashe ikhlasin ya taimaka wajen me kaucewa wancan tarko da wancan mace ta tsana masa a wata kira'a innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayan mu da muka zabe su muka keɓance su to ai akhlasa summa ukhlis ma'ana sai da ya ikhlasi sannan kuma aka zabe shi ba dan ya ikhlasin ba da ba za a zabe shi ba kenan da haka dai kyautata niyya mu da ubangijinmu lokacin da muke kowane irin abu da yake da alaka da addinin mu ɗaya ne daga cikin abin da zai ba mu sabati akan gaskiya dan wanda yake da ikhlas har kullum yana fifita bukatar addini ne sama da bukatar kansa amma wanda baya da ikhlasi ko bukatar kansa yake kallo da riba da zai samu a duniyance sama da amfani da zai samu na lahira to wannan ko shakka babu samun ilimi a matsayin abu na daya samun ikhlasi a matsayin abu na biyu wasilan da cikin wasa'il na sabat mu koma cikin suratul anfal Allah ya jero wadansu ababai a jere a inda yake magana akan sabati to kuma sabati dukkan su sabati ne sabati a gida sabati a filin yaki ayoyin suna magana akan sabati a filin yaki ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fat واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'a as-sabirin wa la takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa waɗannan ayoyi suna cikin suratul anfal wadda sanin ku ne cewa suratul anfal ta sauka ne dan bayanin yakin uhudu da hukunce hukunce na ganima da sauransu ubangiji ce zalike sun fiya tan fasu idan kun haɗu da tawaga ko jama'a ta kafare da suke yakar ku fasu ko ku tsaya ku jajirce kada ku tsorata kada ku firgita kar ku gudu fasu ku kafu a inda ci. kar ku yi gudu irin na mun ji tsoro babu laifi ku yi gudu na dabarin yaki sun fito kun fito sai kuka tura wani adadi su tsokano su idan suka tsokano su don su gudo su kuma sai su ɗauka sun gudo ne to wannan baya cikin gudu da shari'a ta hana ko kuma ka gudu da karamar runduna da aka yi muku kofar rago don ku je ku haɗu da babbar runduna da suke sansani a wani waje su taya ku faɗa wannan baya cikin irin gudu da shari'a ta hana wa man yuwallihim yawma yazun duburahu illa mutaharrifan likitalin aw متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وضيئة المصير متحرفا للقتال gwaggociya da izulliya wajen yaki wannan baya cikin gudu da aka yi hana mutum yayi mutahayyizan ila fi'a wanda zai je ya da babban runduna dan ya tsayar da karamar rundunarsa wannan baya cikin gudu da aka hana da haka dai duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na sabati fasbutu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun Ba an ambaci Allah an bato mai yawa don yanzu zanto kun rabota a sai kenan ambatan Allah din sawa'un a fagen yaki ko a cikin gida ɗaya ne daga cikin da abin da zai wa mutum ta ba kuma ambatan Allah din ba a ce kawai ambato ba sai aka ce da yawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zikiri ya yi fice da shi galibin ibadoji aka ce ka yi ne kawai amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri wadkurallaha كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كذا كثيرا ديوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما zikirin ubangiji ɗaya ne daga cikin abin da ke baiwa mutum sabati to amma sai ya cika sharuɗa kamar haka sharadi na farko ya kasance abin da mutum zai furta da bakinsa a matsayin zikiri lafazin sigar ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam siga ce tabbatacciya daga annabi ya koyar da zikiri da wannan subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi dukkan zikirai da suka tabbatar ga annabi sallallahu alaihi ta hanya ingantacciya